Ayo, yo, we're back again with another hit one. Bella Vocal, Mangado in the house, DJ Box cool, Adam Bobson, and the Golden Voice, Chita Man, Alegita, yeah, Alegita, yeah man, original root boy in the house.

mai ilimin zamani ne dan haruna ne kuma ango na latifan ba idan ka mutu kwana ya kare annika husnati sinar ma'aiki latifatu adamu babu son angwanki na san ki akwai dadi na girki ki zama na aure ya Babson ranar auren Babson da difa amaryar Babson hai tebul ga Babson soyayya ki bawa Babson da diva tumatar Babson soyayya ne daɗi alama ba na dama ba ta kyakkyawa da tarbiyya ba ta kasa ba mai ilimin boko ce da addini ba bera ba ta laida ce da soyayyar ki 'ya'ya